yau ga ni ga jeri da dandantantantan kai mu je zuwa jirgi na kama min shi mu je mu je zuwa kama shi coke shi kama shi sa shi a ciki kama ga ya fada mu je sama sama sama mu je zuwa sama pa pa pa pa ya sama ciki da shi ta ciki fada ko ta ina mu je ah, ciki da ita mu je zuwa kai ya faɗo wannan karan da kai ta kare min yau na kaɗi wayo ya felle kai kai ya za a la kai kai kai yau ta ƙare min muje zuwa muje muje komai ta fanjama fanjam shiga ta wutar muje komai ta fanjama fanjam muje kai sa gobarar ko ina ma ko ne komai ta fanjama fanjam faya muje kai ciki da shi muje zuwa sake da kayan shanyar ba komai baya jirgi na fa la ila ya kama ni wajo wajo wajo wajo wajo wajo kaina kurkusa ni yake wajo kaina wajo kaina wajo kaina kurkusa ni yake wajo kaina la wajo wajo zan faɗo zan kasa kasa kasa kasa ne wajo sai na sheƙa ya na samu yau ga ni ga jeri da dandantantantan kai mu je zuwa jirgi na kama min shi mu je mu je zuwa kama shi coke shi kama shi sa shi a ciki kama yawwa ya fada mu je sama sama sama mu je zuwa sama pa pa pa pa ya sama ciki da shi ta